الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين وعليكم السلام ci gaba da karatun tafsirin wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin radul azhan ila ma'anil qur'an wanda ke gudana karkashin kulawar kungiyar jama'atu da zalatul bid'a da kamata sunna asasa wa marigayi a Sheikh Isma'il Idris Zakariya rahimahullah yau muna 28 ga watan Ramadan hijira da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu shekara arba'in da shidda wanda ya daidai da dubu biyu da ishirin da biyar miladiyar haifar annabi isa da maryam muna farkon suratul dalaki wadda wannan sura mun san ta da madina madaniya ce wa hiya salatu asharata aya tana da ayoyinta uku da goma mawdu'aha bayanu talaqi abinda an bagiranta bayanin saki ita ce da idda wa ma ya ta'allamu bihi ma da abin rara ta gare su min ar na mai da mata wannan kati da ciyarwa war rada da shayar da mamma wannan sura ta kumsa bayanai tafsir guda guda biyar kuma su take lokore da su kuma tana da ayoyi guda 13 بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحسوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا آه، الله مدعو جنسل يا أيها النبي ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama almuradu umatku abinda ake muradi al'ummarsa bi karina ce ma ba da domin karina da abaya ai kullahum kace gare su idza dalaqatumul nisaa idan kuka saki mata ai a kun kai ni a dalaka saki to fadan liquhunna laidatihinna ku sake su saboda farkon iddarsu a nan yana magana awwaliha bi an ya kuna fi tsohon lanto masa fi saki ya zamo a cikin tsalkin da mata ta yi ba shaheta ba ciki li tafsirihi sallallahu alaihi wasallam da zalika rawahu shaykhani anan Allah ya ce faɗan da ƙuhuna ne da sihinna ashe akwai magana wurin kenan yana halatta a saki mai ciki fi ayi waƙatin gizasta ba na hamluha in cike ya riga ya bayyana tun da Allah ya ce hinna shi a illa lamu ɗin nan sai zan lamu tauƙitina Allah ya ganar da mu wa asul idda kuma ku kiyaye idda ifazuha ku tsare ta kabla farajiha gabanin karewarta tare idda gabanin karewarta a tabbatar da abubuwan da ake bukata ga wanda an ka saka sun kammala domin idda tana da kashe-kashe Allah ya ce wata ƙullaha kusurci Allah rabbakun Ubangijin a ɗi'u ku mai ɗa'a fi amurhi wani haini la tukuri juhun min buyuti hinna kakku da mata daga ɗakunan su na zama da an ka sake su ɗakunan mazan su da an ka sake su to ka hishe su su ma matan wala ya kharuju jina kasu hita min har daga ɗakin hata tan ƙabe da sulasai da sakali a nan in kan rab da matarka to idan gidan da kake daki gudana to aiki ya sami sai koma garka a bata cikin daki nan da ita ta gama ba ka she ta kai ita ma ba ta cewa za ta hita idan mutu ya saki mata ta yake hita ba ni gidana to matsayi ne guda da wanda sallah azar ta yake bai idan ita ma ta ce hita zan yi ban tsayawa haka nan take ita ma matsayin kamar lokacin sallah azhar ya tashi bane to in ka ji an ce an hishe su illa an ya tina bi fahishatin sai da sun ka zo da albasha zinan zina wakila illa an ta'aduwa ala zauji sai inda tana tsallaka iyaka ga miji to fa innahu wallaka iyaka ga miji kan lushuzi kamar doke da fi isqali haqqiha a cikin da haƙƙinta mata in tana cin zarafin miji to miji na da shi mata horon halaka miji kamar in ta doke kai gare shi wajen zama irin na namiji da mace wato haƙƙin tana faɗuwa wuri biyar ita mace bisa ga wannan aya na farko mijin ya zan baida Allah gare mu na biyu in ta hana kanta gare in babu uzuri mun san uzuran mata na uku in ta ita ba da izini ne ba yake ta dawo ta ce ba ta dawo sai ta sai ta zo inda take ba sana na hudu inda ya nisanta ta wata take ba'i amma duk waɗanda wurare in ba ta ciki na biyar in ta mutu don haka yana da kyau mu kula da wannan wannan alfashe da an kace mu bayyana da kasar liya wa a al-fatiha ay bayyana aw bayyana fa yaqulu lana wannan ana hidda suwa shi ma li'iqamati al-hadd alayhinna don a zo a kaisa musu haddi wa tilkal mazkuratu hududullah abubuwan da mun ga abatu haddukan Allah na fa abubuwan da Allah ya kace na fa wa man yata'adda hududallah duk wanda tsallaka iyakokin Allah wa qad zalama nafsu ya zalunci kansa la ta da Allah Allah subhanahu wa ta'ala amra kai da an kace ka kai da mata ke da an ka ce kake ta ba ku sani ba kila yana yiwa Allah shi fara da wani al'amari daga baya in sakin nan gudana ko biyu ya ce ke ci ado ke yi wanka ke zo na kujera ke karkata kallabi ya hito ya ce kai da Allah a kiro yin wani da wani wance na sheta yana yiwa haka shi faru kenan muraja tafi fi ma idza a wahidatan aw sayyidin na'am فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا آه فإذا بلغنا hunna idan wakacin karewa idda su yazo qaram la inqila idda hinna to kuma za fa amsa ku walla ku rike su bi an turaji'una kuma shi su ga ma'ruf da kyautatawa min ga da jira da ba su tarwa ba aw fariqu hunna ko ku rabu da su bi ma'ruf da kyautatawa ai su ku walla ku bar su hatta tankale da sun haida su kare nan akwai waɗanda in sun kasance mace sai ta kusa kare idda sai su danya ta mata idda wannan ba daidai na ba ko dai ku mai sheta da kyautatawa ko ku bar ta ta ƙara ita fita da wani wannan shine zama lahiya muna tare da kowa wala tudaruhu bil murajaati kaf ku tuta musu da mai suwa kuma a koma dawo a ce an saki wa ashidu da wai adlin minku ku shedar da ma'abuta adalci daga cikin alal murad ta kan mai suwa awal farashi ko rabuwa in mutum ya mai da mata to zai samu wasu da tibai masu hankali ce wani da wani ku ce da na mai da wacce haka nan in mutum ya saki mata tun da an sassar da an ka taru an kula aure to wasu sassar ka sake ta to a sanar da wucewa an saki kenan waƙi mu shaharata lillah kuma hu shaidu ku tsaye da shaidu don Allah lil mashhud alaihi aw lahu ga wanda za a ba da shaida gare shi kenan mashuda alai wanda za a ba da shaida gare shi da laihi aulahu ko wanda za a ba da shaida gare shi da alkhairi duk ku ba da shaida don Allah zalikum wannan abin da ake muku magana yu azbihi Allah ya ne muku azili shiya man kana yu'minu billahi wanda zai na imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe wa man yattaqilla duk wanda ya tsorci ubangiji fi ma amara bihi ga abinda Allah umurni da shi min amru talaqi ila al'amari saki wa gairihi da walinsa yaji Allahu makarjan Allah na sanya ma mahita min karbin duniya daga bakin cikin damuwar duniya wal akhirah da lahira Allah ka samu na mahita anan waɗannan awi da aka karanta guda biyu akan matsalar saki mala yace ce ni ce wai fam ana fahimta min haza daga wannan anna dalaka saki uku fi kalimatin wahida a cikin kalma guda waqi'un ya abu in mutum yace mata dai na fike ki uku to ta haramta sai ta aure miji wa haka ba bihi umar kuma sai na umar dan hada da shi hukunci radiyallahu anhu wa alaihi masabu malikin rahmatullahi alaihi ko bisa garai masabi maliki ke tafiya Allah shi sharhama summa innal ma'ani kathira taqaw ala ma duriba biha marratan wahida bi hilahil ajrabi wato anan abubuwa na ma'ana waɗanda an masu yawa to tana aukuwa bisa ga abin da an ka doka ta shudi ɗaya. amma sabanin abin da ada jiki abin da ma'ana yanzu idan mutum aka game abin nan abubuwa guda ɗari ko aka game abubuwa a ɗin guda uku idan ya dolla musu hitila to dukkanin ga uku kowanne hitila nan na samu ne amma in an haga mai su an ka jinke ta shara an ka ɗarne to idan ya buga ta gare su to ba kowane kana ta shara ka samu su ba saboda haka kalmar nasu fi to kamar haske take ga abin da za a dole mahila duka ya abu amma inda wani abu na wanda adda jiki an ka buga to bai kai ga wani shin an fahimci maganar da shi yasa wajen magana annabi ayub alaihi salam aka yi magana akan rantsuwa da yake zai wa matarsa ladabi to game waɗannan in abin nan a karan in iya ya buga bai abin nan ya waɗi. domin ba su kai ga jikin duka ba wani na nan ya uwa ta ya buga bai kai ga jiki ba to shi a bambancin matsalar saki da waɗanda ke cewa yan an suke mata suke uku sun kalma guda ai gudana na zuwa ko ku ba gane ba sai ka bi hadisan ka bi aure in kuma ba gane ba ka samo bir'atu dulladi littafin mujaddadi shehu usman a wannan littafin mujaddadi shehu usman abin da yake cewa duk malamin da ya fatawa ana mai da matar da aka saka saki uku cikin kalma guda ana mai shita yace to an darbe shi da mutu mutunta shi mutu da ji don al'umma su huta da musiba ne a ba shi kashi mai ciwo da matar da mijin amsu na dalili ku tai abin da wannan littafin a duba ya ce ai Allah abin da yake a dalaku mara ne. sakin da ake mai zuwa biyu amma uku ko ta kaka ya kai to almiya gwamnati sai an wani miji to anan tunda an kawo inda ake son abin nan mun yi magana akan saki saki ya an kai shi idda aka yi idda tana da nau'uka hudu akwai tsarki uku akwai wata uku akwai haihu ciki akwai shekara ga wadda har ta yi jifiri ko kuma wadda ke shakka da na ciki ko ciki to in shakka ta tabbata to za ta zauna wata shekara hudu ko shekara biyar waɗanga duka su an kumshi cikin wannan amma babu lokacin da za a zazzage su domin yau an kace za a kuma an ce minti goma zan karatu ko ina ganin yanzu Allah suna ya biyar eh sha takwas to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar da ake gani ana sauraro na karatu ne daga nan babban masallacin juma'a da yake tsohuwar mayanka a cikin garin birnin kebbi a jihar kebbi a najeriya wanda a shek abdurrahman isa jega shugabansa malamai na jihar kebbi yake gabatarwa tare da alaramansa alhafiz naziru abdullahi jega muna roƙon allah ya saka musu malam da alkhairi da yake yau muna da tambaya guda ɗaya wannan ya ce assalamu alaikum malam ya ce malam muna neman a yi muna cikakken bayani akan zakatul fitr akan ya ake fitar da ita kuma suwa ake ba sannan kuma suwa ta faɗi gare su da a mai tambaya akan zakatul fitr da kai, farko ana hidda wannan zakka da abincin da mutane sun kahici ba abincin da mutane sun kahi nomawa ba sai ku duba ku gani nina na an kahici to sai a hida wannan zakka da shi kuma kowane mutum guda za a yi suwa mai arba'atu amdadin mudu hudu da mudun nabi na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne sa'i da manzon Allah sannan ana hisuwa ma babban mutum ana hisuwa ma yawo kuma wanda duk ake ba zakka waccan ta wajibi to ana ba shi zakatun fitr ita an yi son a ba waɗanda ma an mabukata domin ku kange su da yawo ranar sallah zuwa garaken mutane ku gunuhun an tsawafi don haka zakafin da kai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya farlanta ta kuma ana fidda ita farkon dare in an ce an ga wata ana hidda ita daren nan da aka ce an ga wata ta kama mutane sun saba wani yana hisuwa da an ce an ga wata wani kuma sai washe gari in alhijir ya keto ranar sallah don haka kuma ga ka'idar shari'a ana son mutum ya adana shi lokaci ko dai da an ce an ga wata da dare hisuwa ko ya bari da safi yin aljira ya ka kamun ta ide hisuwa ya zan daina da katamin mallahi lokaci don mi don fa'idar saɓani tana bayyana ga wanda ya mutu ko wanda an ka haifa ko wanda yayo aure ko wanda ya sayo bawa idan mutum na hisuwa da dare sai ta kama ran nan bai da abin hisuwa yana jiran safiya ta waye daga cikin iyalansa ko da wani ya rasu kamin safiya ta waye sai an hisuwa mai domin lokaci ya same shi don yanzu ran kuna ga yi, amma inda da inda da safi shi kai to wannan da ya mutu ne ci don lokaci bai same shi ba haka nan wanda ka fi suwa da dare ya yi suwa da safi sai an kai mai haihuwa ke to alfijar to wannan dan ba a yi suwa mai don lokaci bai samu ba an ga an gawa وفائدة القلاب تظهر فيما مات أو ولد أو تزوج أو اشترى أمة bayan haka ita zakatul fitr ana hidda ita gabanin ranar sallah da kwana biyu ko uku amma ba a ba wanda za a ba ya ci ba hukuma in ta sa aka fitar za ta tattara ta hannun sarkin sa'i akwai sarkin sa'i akwai jabu akwai hashiru akwai katibu akwai mufari waɗanda suka tattara ta idan wakaci ya kai suna ga diwanin da an rubuce waɗanda aka ba da waɗanda suka ɗaga suka rasu da waɗanda suka shigo bana sai a duba in wakati ya sai a ɗiba don kowa sai a bashi a raba ba su amma yi suwa kamin kwana biyu ko uku ka ɗauka ka ba talaka in ya canyi to kai baka yi zakatar fitr ba in wakati ya sai kayan suwa yana da kyau a san abin da aka ce an suwa kamin kwana biyu da sallah ko uku tarawa na za a yi ba rabawa na za a yi ba bayan haka ita wannan zakat an so a yi suwa daga abincin kuma yi ɗaukaka ta isa in kuka yi suwa ga abincin ku adawal mai kaskasta amma in lam yakul shafi, in ba don ruwa ba don makwado kamar yanzu mutane na cin abinci kai sai gidanka ya saba kana cin abincin da ba su ci to amma kai kana cin wannan abinci na don baka son kashe kuɗi to ba ka baka zakatun gidan abincinka sai dai na jama'a in kai da na gidanka ba ta yi ba tunda kai ba kwado na shi yasa ka cin wannan ba ka son kashe kuɗi don haka zakatul fitri abace wanda wadda tana da muhimmanci ga musulmi don haka an kace a hishe ta ga yaro da babba da bawa anan ko da mutum ta hiyaye an so wurin ta hiyaye hidda zakatul fitri sannan na an so gida iyalai da su yi suwa bai mista yake yi suwa don ɗaukacewa amanta da shi mitra an kace su yi suwa mai don can ya zanki labai da abin suwa don dai ka tagwamci to wanda za ta faduwa garai wanda suwa ya ta waye ma bai da bai da mai maharamci bai da inda zai bugawa ya samu to ta faɗi ah, ina da inda ya kuma fara muke wannan shi na'am kuma insha Allah al'akari da lokaci nan zamu dakata muna roƙon Allah ya saka malam da alkhairi yanzu za a fara jawabai kamar da aka saba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب وأفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات السابقين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna farin ciki da Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu wannan rana ta ruhe wannan tafsir wanda babban malamin mu ke gudanarwa a sheik abdurrahman isa jega shugaban majalisar malamai namu na jihar kebbi mubti namu na sokoto kebbi zamfara dan majalisar koli nazartawa na wannan kungiya ta ƙasa baki ɗaya kuma shugaban haɗaɗɗen majalisar malamai jama'a mu ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar komi adda farko yana da ƙarshe Malam Allah ya ma kyaukyawan sakayya ina biye da kai da karatun da haka yi an lema karatu Allah ya yi kyaukyawan sakayya Allah ya azama wannan aiki ga mizanin ka na alkhairi sannan muna maraba da manyan bakin da muka gayyato ga sunan sun iso farko muna maraba da mai girma kwamishina na religious affairs a honorable alhaji a sheikh muhammad sani aliyu zuru ya taho yana wannan wuri a makalla muna ma barka da zuwa muna maraba da ashek dr nasiru kigo palmsec cabinet office rake daɗe muna ma maraba da zuwa muna maraba da honorable muhammad garba bena ga yanan ya iso shina nan kullum da shi ake tafsiri raka yi daɗi mu ma maraba da zuwa muna maraba da tambarin gwandu na mai martaba alhaji sani dododo muna ma barka da zuwa muna maraba da shugabanmu na gudanarwa profesa a sheik laula abdulkarim zuru muna maraba da wakilin mai martaba sarkin gwandu muhammadu alhaji muhammadu major general muhammadu iliyasu bashar cfr mni shugaban majalisar sarakunan jihar kebbi wanda ya wakiltai sarkin fadan gwandu honorable alhaji aminu ahmad a sarkin fada ranka yi daɗi mu nema maraba da zuwa to a yi haƙuri muna maraba da zakuwar da alhaji bello ɗan ƙane muna ma maraba da zuwa da dai saura waɗanda ba ambata ba a yi haƙuri ba ni ya yi ambata kowa na ga 'yan talabijin na ta nuna min lokaci ya yi wai haƙuri to yanzu insha Allahu za mu fara gabatar da program ɗinmu bayan ma da ya yi tafsiri ya ansa fatawa to sai buɗe taro da addu'a da karatun ƙur'ani daga alhafi naziru abdullahi zai karanta ƙur'ani sitarin motan malan sitarin malan ga ƙur'ani Allah shi ma kyaukyawan sakaya ya ƙara ma albarka bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله منا روقنك باينك ka da suka ba da haɗin irin waɗanda shi malallawal abubakar maiti ya faɗa da waɗanda ma bai ambata ba duk wanda ya halatto nan da mai matsayi da wanda ma bai aikin gwamnati kowa da kowa muna roƙonka Allah Allah ka sakan kama kowa da alkhairi ya Allah yadda muka zo lafiya ya Allah kama yadda mu gidajen mu lafiya ya Allah jagororin mu na mulki tun daga sama har zuwa rasa ya Allah muna roƙonka ya Allah kakkaba su da dubara su ya Allah kakkaba su da dubara su ya Allah ka taimaki. ɗauke su ya Allah muna roƙonka Allah ka biya mu da bukatocin mu na alkhairi malam da ya karantar da mu Allah ka sa ka masa da alkhairi Allah ka tasirantar da wannan karatu a cikin zukatan bayanka ya Allah ɗan uwan mu jagororin mu da suka koma zuwa gare ka suna da yawa saboda karancin lokaci ko ban ambata ba kowa mafiya yawa ya san su Allah ka fi mu sanin su ya Allah ka rahama cikin gabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su ya Allah wayanda ma suka koma cikin wannan watan azumi ya ya Allah ka kai rahama cikin kabarin su ya Allah mu da adda sauran rayuwa da ka ara mu ya Allah ka samu yi karshe mai kyau ya Allah ka samu cika da kalmar shahada ya Allah marasa lafiya gida ko asibiti ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ka ba su lafiya ya Allah mu da kabba lafiya ya Allah ka kara mana lafiya ya Allah bayan ga masu taimakon addini ka a bayyana a koye ko a ina suke ya Allah in an kasuwa ne Allah ka kara ma kasuwancin su albarka in ma'aikatan gwamnati na ya Allah Allah ka tsare musu aikin su haƙara musu daukaka ya Allah in an tasuwa ne haƙara maka ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا ليتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله bayan buɗe taro da addu'a daga alaramma alhafi naziru abdullahi yega Allah ya saka da alheri sai jawabin maraba da baƙi daga shugaban gudanarwa na jihar kebbi a sheik profesa lawal abdulkarim zuru a karamakalla eh? ba sai na tashi wa ya kawai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين والمؤمنات ومن تبع ملتهم إلى اليوم الذي لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين Please permit me as requested by some of uh, our first aid group members to start by speaking in English language. I am very happy to welcome all the participants who used to listen to this tafsir right from the beginning of Ramadan up to this period, particularly, particularly the important dignitaries that uh, are here present today. I am very happy to welcome uh, the emir of Gwandu, ably represented by Sarkin Fada Aminu, the Sarkin Fada of the emir of Gwandu. We are very happy for your presence, sir. We are also happy to have in our midst the Honorable Commissioner for Religious Affairs, Alhaji Aliyu Zuru. Sir, we are very happy and you are most welcome. We are also happy to uh, have in our midst the chairman of uh, the orphans committee that uh, used to always be here during the Ramadan tafsir in the person of Honorable Muhammad Garbadena. Sir, you are welcome to this important closing ceremony of this year's tafsir. We are also equally uh, happy to welcome his deputy, the deputy of uh, the Committee for the Orphans Welfare in the person of Tambarin Gwandu Dododo. You are very welcome to this important closing ceremony. We are also equally happy to welcome Dr. Nasir Kigo, the Permanent Secretary, Cabinet Office, who is here with us. We are also happy to welcome Alaji Bello Dankani and all other important persons that used to be here right from the period when this Ramadan tafsir started up to this period. You are all welcome. Everybody that is here, we are very happy for your presence. It is very important actually to thank Allah subhanahu wa ta'ala who, who in his infinite mercy has uh, given us the uh, opportunity and also give, uh, give our able uh, leader, Sheikh Abdurrahman Isa Jega, the good health to offer this year's tafsir right from day one up to this moment when the coloring ceremony is taking place. I think it was only two days that we are not able to conduct this tafsir and it was because of uh, the terrible loss that we had of uh, the uh, assistant of uh, National Ulama Council, uh, Sheikh Sa'iru Hassan Jengir, may Allah subhanahu wa ta'ala forgive him. Mana has uh, did everything in this, uh, I mean, tafsir, up to the beginning, up to this period. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala will reward him in abundance. May Allah subhanahu wa ta'ala make Jannatul Firdaus to be his final abode, together with the Al Alarama who uh, recited the Quran for him, Naziru Abdullah Jega. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you abundantly. All of us who listen to this tafsir from the beginning up to this period, we pray that Allah subhanahu wa ta'ala will all forgive us our sins. We pray that all the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala in the glorious Quran that has been recited May Allah subhanahu wa ta'ala uh, help us to follow the command. All the blessings that are contained in this, I mean, Ramadan tafsir, we pray that Allah subhanahu wa ta'ala will, will give us that. We also pray that Allah will emancipate us. All the blessings, all the, uh, all the I mean, uh, the, the forgiveness that are contained in this Ramadan tafsir, we, we pray that Allah subhanahu wa ta'ala will show it on us. And uh, we pray that in the end, of uh, Jannatul Firdaus will be our final abode. Uh, kamar yadda na ambata farko cewa na kunga na gabatar da wannan turanci uh, ba don na saba ba gaskiya illa dai akwai wanda tafiya kamata a gabatar da yake abin yana shiga a cikin ainihin abin da media. cewa muna ma Allah subhanahu ta'ala godiya da ya kama wannan lokaci da za a rufe wannan ainihin tafsir da shugaban majalisar malamai na jihar Kebbi a Sheikh Abdulrahman Isa Jega yake gabatarwa a wannan babban masallaci na Juma'a na tsohuwar mayanka da ke cikin wannan gari na birnin Kebbi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka masa da alkhairi irin wannan jajircewa wanda ya yi babu dare babu rana ya gabatar da tafsir a nan ya koma jiga kuma ya gabatar da tafsir tun daga rana ta farko har zuwa yau in bancin kwana biyu da muka samu ainihin damuwa ta rasuwar mataimakin shugaban malamai na biyu Sheikh Sa'id Hassan Jangir wanda suka tafi ta'aziya kuma aka ainihin dan tsakaita a kwana biyu saboda wannan juyayi muna fatar ubangiji Allah ya ji kan malam da ya rasu Allah ya ji kan shi masa rahama muna godiya kwarai da gaske ga dukkan waɗanda suka halarci wannan guri da wasu tun lokacin farko har zuwa yanzu tare da su ake yi amma wannan rana ta yau ta musamman ce kwarai mai martaba sarkin gwando ya turo muna wakili alhaji aminu sarkin fada gaji muna tare da shi muna maraba da shi kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi da honorable commissioner na religious affairs alhaji muhammad sani aliyu zuru muna godiya allah ubangiji ya saka da alhairi shugaban kwamitin ainihin marayu alhaji muhammad garba bena wanda a kowane lokaci tare da shi ake gabatar da wannan karatu muna godiya bisa ga wannan halatta din da ake yi a kowane lokaci da mataimakinsa tambarin gwandu wanda ya kore na shigo ma ban ko gane shi ba na ɗauka ko wani babban basarake ne daga wata ƙasa <laughs> ya kawo wani ziyara a <laughs> shetan gwandu ne sai da aka ƙare sallah na lura da shi muna godiya Allah saka da alkhairi a permanent secretary na cabinet office dr nasiru kigo muna ainihin maraba Allah saka da alkhairi alhaji bello kari da sauran dukkan jama'a waɗanda suka zo kusa da nesa domin saboda su halarci wannan biki na rufewa muna fatar Allah ya sa dukanmu mu yi tarayya a cikin ladar da ke cikin wannan karatu gaba daya Allah ya sa karshe dai Allah ya sa jannatul firdaus da zama mu kuma mu baki daya mun gode kwarai waɗanda suka bada gudunmuwa don gani an wannan tafsiri ya sahi a cikin nasara da waɗanda suka sayi kafafen watsa labarai da waɗanda suka ainihin bada gudunmuwa ta kowace hanya muna godiya Allah saka da alkhairi ba za mu ba zan kare wannan jawabi ba sai mun godiya ga gwamnatin jihar Kebbi bisa ga abubuwa waɗanda ta aiwatar daga farkon ta har zuwa yau musamman tallafi wanda ta rinka baiwa ainihin al'umma wurare daban-daban musamman cikin wannan wata na ramadan an taimaka ma mutane faɗin wannan jihaɗin gaba ɗaya mutane sun shaida dangane da irin gudunmawar da aka ba su ta abin da ya shafi abinci ne ta abin da ya shafi kuɗi ne tallafawa iri daban-daban da gwamnati ta yi muna rugon ubangiji Allah ya saka mu da alkhairi a ƙarƙashin gwamna dr nasir idris eh, kauran gwando muna fatar ubangiji allah saka da alkhairi kuma allah ya biya dukkan bukatoci na alkhairi baki daya duk wasu ayyuka na alheri da ake ainihin da kudurin ci gaba da aiwatarwa allah ya bada gudunmuwa a irin matsaloli da muke samu na tsaro irin abubuwan da gwamna yake kamar yadda bayanin da ainihin shi shugaban majalisar malamai ya yi mana irin kokarin da gwamna yake yi duk aka ji dan wata matsala kyas a wani guri na cewa ga barazana da ake samu zai ba da umarni yan take a je a ga an magance wannan wannan ba karamin aiki ne ba a gaskiya yana daga cikin ayyukan su waɗanda yake suke aiwatarwa Allah ya ƙara musu gudunmawa duk wanda suke kawo mana ayyuka na ta'addanci kuma Allah ka yi mana maganin su Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ubangiji ka sa a ƙarshe rayuwar mu um, ta zo ƙarshe Allah ka sa mu cika da imani baki daya mu cika muna faɗan la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu a Profesa Lawal Abdulkarim kenan shugabanmu na gudanarwa na wannan kungiya na jihar Kebbi Allah ya saka da alkhairi. Malam Buhari ya ce in sanar Honorable Faruku Soja ya ba da gudunmuwar dubu ɗari ga kwamitin tafsiri. Allah ya saka mai da alheri. Sannan kuma yanzu mai jawabinmu na gaba shine jawabin shugaban kwamitin tafsiri na birnin kebbi malam muhammad buhari muhammad shi zai zo ya yi jawabi amma a ɗan kakamta mallam buhari ta abu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الله تعالى سنين البركة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته kunji jawabin shugaban kwamitin tafsiri na birnin kabi malam buhari allah ya saka da alheri ɗazu cikin jawabi na waɗanda ne ambata muna maraba da zuwa da su ba ambaci honorable alhaji isa abubakar tunga ba alhaji isa bai shigo nan ba amma kullum da shi aka tafsiri kullum da shi ake tafsiri muna roƙon allah ya mai kyaukyawan sakayya saboda haka akwai wani wanda ake ce ma alhaji sanusi jayewa mai kamfanin motoci jayewa enterprises ne ake cewa eh jayewa 11 to ya ce shi ma ya ba da dubu ɗari a kwamitin tafsiri Allah ya saka maka da alheri a yi haƙuri ko yanzu muna da sauran murya yanzu mai jawabinmu na gaba shi ne shugaban kwamitin tafsiri na jiha babana alhaji ahmad mai yadi kuma shugaban ƙungiya na jega lokal gamman shi zai yi jawabi baba taso da ƙarshen Allah lallabo a hankali baba to a anika ya ce ne ababa na nana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ala الله sallallahu alaihi wa sallam وبعد ina mai farawa da addu'an neman gafara ga mu'assasin wannan kungiya mu. jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna a Sheikh Isma'il Idris bin Zakariya Allah ka gafarta wa malam ka gafarta ma babban malamin sa na tauhidi a Sheikh Abakar Mahmudu Gumi ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ka gafarta ma iyayenmu da kakanninmu ubangiji ka gafarta ma dukkan wanda an ka fara da cikin wannan ƙungiya mataki na ƙasa jihohi da ƙananan hukumomi da rassa da dukkan wanda ke bayar da gudunmuwarsa Allah ka karɓi rayukansu Allah ka gafarta musu mu kuma da ke da sauran rayuwa Allah yi mu da kyakkyawan ƙarshe ka sa mu cika da imani ka haɗa mu da mu da su aljanna firdausi da rahamarka a gaskiya an sa jawab an yi tsawon lokaci kusan kwana 28 bayan abin da shugaban kungiya toge na kwanakin dakatarwa da aka yi kuma ga shi an kai ƙarshen wannan tafsir shugaban kungiya ya yi jawabi shugaban kwamitin tafsir na garin birnin kabi ya yi kuma ni an kira ni an ci yi jawabi to ina fatar Allah shi taimake ni abin da zan faɗa zan yi amfani ga wannan tafiya mu a da farko kamar yadda shugaban kwamitin tafsir ya fara ni ma ina addu'a ga jagoran mu na yanzu a shek muhammadu sani hayajin tare da mataimakinsa kuma da addu'a ga mataimaki ne na biyu Allah shiga horta mai muna matuƙar farin ciki da irin wannan karrama da aka yi muna tabar muna Sheikh Abdulrahman Isa Jega shugaban majalisar malamai na jihar Kebbi shi jagoranci wannan tafsir da shi da alaramar shi ko da yake ba ga shekara ɗaya aka taɓa yi muna irin wannan karrama ba to muna maimaita godiya Allah shi ƙara jagoranci Allah shi gudunmuwa ga sauran rayuwa gaba ɗaya a ina godiya ga ainihin 'yan kwamitin tafsir na ƙananan hukumominmu ashirin da ɗaya bisa ga tarbon baƙi da suka yi waɗanda national ta turo muna da kuma waɗanda mu ta jiha ta tura ko ina an yi karatu cikin kwanciya hankali da kuma samun natsuwa da samun masu saurare bisa ga hikimar da Allah ya ba mu mataki na ƙasa da jiha da kuma ilimin da Allah ya ba su kuma da ɗa'ar da suke da ita bisa ga umarni wanda national take yi in an yi posting da kuma umarni wanda shi malam yake yi idan aka yi posting cewa ga yadda malami zai tahi ya zauna cikin al'umma ya karantar da su alhamdulillahi ba mu samu complain ko ina cewa ai malamin nan ya kawo mana wata matsala ba sai dai ta alkhairi don haka 'yan kwamiti ɗawainiyar da kuka ɗauka muna godiya gare ku Allah ya sa sakanka muku da alkhairi malum ma irin da'ar da kuka yi kuka yi biyayya kuka je kuka yi aiki Allah ya sa kanka muku da alkhairi masu hali waɗanda suka bayar da gudunmuwarsu cikin wanga aiki ko wace ƙaramar hukuma Allah ya sakan kama kowa da alkhairi jama'a waɗanda suka zo suka bada da kunnuwansu suka girbi alherin da mu suka zo da shi Allah ya sa mu yi amfani gaba ɗaya da abin da aka karantar da mu Ina ƙara godiya ga malam bisa ga jajircewar da ya yi ya ci gaba da karantar da mu kamar yadda shugaban kwamitin tafsir na birnin kabe ya faɗi cewa malam shi nan bayan sallar la'asar kuma shi ta gida ga har ƙarfe goma sha ɗaya muna tare da malam malam Allah shi ƙara ma lafiya mai amfanin karayuwar da lahira Allah shi gahurta ma iyaye Allah hissuwa maka wanda zai gade ka cikin wanga aiki da muwa ina ƙara godiya ga ainihin ah, 'yan kwamitin tafsir na garin birnin kabe na jega bisa ga ɗawainiyar da suke ɗauka wurin jagoranci waɗannan ayyuka a don ganin cewa an ci nasara cikin waɗannan ayyuka to wannan ƙoƙari da kuka yi Allah ya sakan kama ku da alkhairi duk wanda ya ba da gudunmuwar shi cikin wanga aiki jega da birnin kabi Allah ya sakan kama su da alkhairi kuma an zo an kawo matsaya wanda yake za a rufe wannan karatu kuma shi malam lawan gashi ya tsaye amma ina da kingin waɗanda ni waiwaye baya lokacin ruhewa ina ina tuna lokacin da muka faro tafsir dinnan masallacin yan haya akwai mutane waɗanda ba mu iya gudanar da aikin ga sai mun gansu jega da birnin kadi na faɗi wasu nan akwai alhaji labaran na mai kano jega kina daga cikin waɗanda ke ba mu tallafi lokacin gudanar da wannan aiki Allah ka gawarta ma alhaji labara akwai alhaji muhammad dan tila yana cikin wanda ke ba mu gudunmuwa ga wannan kwamiti na tafsir Allah ya gawarta masa akwai alhaji muhammadu masama garkuwan masama shi ma yana nan da rai ne Allah shi kara mishi lahiya akwai alhaji a ah, na faɗi yafin shekaran jiya akwai alal fili mai mai fili bala mai mai ga. shi ma yana nan da rainai Allah shi ƙara ma rayuwa ta albarka Allah shi ƙara ma dukiya ta albarka akwai margaye alhaji ɗan ƙane shi ma Allah ya karɓe shi Allah ya ji ƙanshi Allah shi mai rahama akwai wani dattijo wanda muka faro da shi daga masallacin 'yan haya har zuwa nan goge goge alhaji goje ne shina nan da ne Allah shi ƙara ma goje lafiya kuma ni goje inda san shi ya mai san shi a jamhuriyar Nijar wuraren 1971 nisan goje can abin da muke ce mai goje dan bene kadi Allah shi ƙara mai lafiya wannan da cijo yana cikin waɗanda su a karfafe mu ga wannan lokaci don hakan ga akwai alhaji Jawaru musa ma'ajin wannan kwamiti Allah shi gafarta mai akwai alhaji samu gulumbe babban sakataren kwamitin tafsir ina roƙon Allah ya bashi lahiya kuma samu estimate inda muke yi na wannan tafsir ga wannan lokaci shina hannu ne har shekara yanzu haka duk estimate ɗin abin da muka kashe ga tafsir ran dinnan suna na hannun samu Allah shi ƙara mishi lafiya Allah shi ba shi lahiya mai amfani rayuwar duniya lafira akwai akwai gilo dun na haɗe su waɗanga mutane dole na mutuna da su wurin wanga aiki saboda irin gudun da suka ba mu can lokacin da yake lokaci mai wahala don Allah wanda zai yi addu'a da masu rai da waɗanda Allah ya karɓa a sanya su cikin addu'a mun kuma da adda sauran rayuwa Allah ya samu kyakkyawan ƙarshe ya sa cika da imani Allah shi haɗa mu aljanna firdausi tare da ainin dukkan shugabanninmu mataki eh, malamai gudanarwa agaji da dukkan waɗanda ke ba da gudunmuwa a kan taimako na wannan aiki shugaba ya yi godiya ya yi yabo ya yi jinjinawa ga wannan gwamnati alhamdulillahi allah ki ƙara jagoranci mu ma muna godiya don yin tafsir tsawon wata ɗaya ba a samu matsala ko ina duk cikin halin da ake ciki ba ya nuna gwamnati ta ɗauki matakin tsaro Allah ya sa kanka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu babana alhaji ahmad mai Allah shi ma kyaukyawan sakayya ya ƙara ma lahiya da jikirin rayuwa a sabi'un al'awwalu na kenan tun muna 'yan ƙanana muna biye da su zuwa wurin wa'azi da cijo Allah ya samu gama lahiya gaba ɗai yanzu waɗanda abiye da program za su ga mai jawabi na gaba shine mai girma shugaban ƙaramar hukumar mulkin muta birnin kabi alhaji muhammadu ɗahiru na yaya an bursa a jiya an bursa to ya yi tahiya yana sauriya wurin umara allah ya karbi ibada kuma ina ganin program ɗin bai kai ga hannu ne ba cikin lokaci da mun ga wakili allah ya saka da alheri yanzu sai jawabin uban taro mai martaba sarkin wandu shugaban majalisar sarakunan jihar kebbi mai martaba major general dr muhammad ilyasu bashar cfr mni wanda ya wakiltai shine mai girma honorable alhaji aminu s fada ahmad s fada sarkin hadan gwandu shi ya wakilci mai martaba rankai kai daɗe sai ka zaburo don gabatar da jawabi irin jawabin nan da uba ka waɗa allah ya ba da sa'a sai dawo أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خير عباد الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد mai girma kwamishina ma'aikata ayyukan addini wanda ina iya cewa shi ne wakilin mai girma gwamnan jiha ko da shi ban ambata ba sauran kwamishinoni permanent secretaries uh, limamai malamai uh, da musamman malaminmu a sheik abdurrahman isa jiga ina muku sallama a ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu a halin yanzu ni abinda kawai ni zo in yi shi ne godiya ta musamman godiya ga shi shugaban wannan tafsiri malaminmu malam abdurrahman hakikanin gaskiya mun san cewa sheik abdurrahman ya daɗe shi na gudanar da tafsiri da sauran karantar sussuwa wurare daban-daban a ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'a ta zafi bid'a wa ƙamati wadda aka assasa kusan shekara hamsin yanzu da suka wuce wasu da yawa daga cikin waɗanda sauraron wannan karatu wasu ba su nan. akwai malamai daga cikin sunan akwai waɗanda ma ga lokacin nan ɗalibai ne amma dai abin farin ciki shine dukkan mun san cewa an samu nasara duk da ita ƙungiya ta ɗauko wani abu mai nauyi abinda adda nauyi ko duk bai karantar da tauridi ba ko lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ai tauhidin nan shi yasa aka faɗa da da shi ba don ya ce ai sallah ko ai azumi ko su damu da wannan ba amma a ce abota ma Allah shi kadai to shi yadda wuya wannan kungiya ta dauki wannan nauyi an kashe wasu an jima wasu an kori wasu da gidajensu duk mun sani ga lokacin to a halin yanzu abin farin cikinmu shi ne an samu nasara mai yawan gaske ga malamai nan birdik an yi karatu an yi karatu an samu alarmomi ga wannan lokacin in ka diba kana son alarma ba ka wuce samun mutum biyu ko uku da malam yahuza da abakar adam katsina sai kila wasu daban kaɗan na dai ba su da yawa amma yanzu ko ina ga alarmomi nan ashe ya nuna an samu nasara an samu malamai ga sunan zube amma mu sani waɗannan da muka zo tare da su da ba mu zama malamai ba to gaskiya rashin zuwa makaranta shi illa babba don ba ka zama malami sai ka je makaranta ba wai ka kama zuwa sauraren wa'azi ba e kana samun karuwa amma ba ka zama malami to wasu daga cikin mu akwai abubuwan da suka hankulansu hankulan su ba tsaya suka yi karatu lokacin da ya dace ba to alhamdulillah a halin yanzu na lura cewa matasa suna shiga makaranta kuma suna karatu Lallai in baka je wurin malami kai karatu ba to ba baka zama malami saboda haka muna kira ga matasa don Allah ku mai da hankalinku kada ku tsaya ga harakar aikin gwamnati kawai aikin karatun boko kawai wallahi ku kula da harakar addini karatun addini ku koye shi ku iya shi domin in ka aje aikin na na gwamnati ka zauna baka da aikin yi gwamnati wani lokaci ko bi daka ba ta yi ba za ta bi ka ba saboda akwai lokaci ko ku da fasa ka zama akwai lokacin da baka da amfani ba mai zuwa wurinka amma in ka in professor addini kake kullum ka akwai abin da aka samu gare ka saboda haka da Allah mu dage samari mu tashi tsaye mu tabbatar da cewa mutane sun yi karatu sun samu ilimi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ah, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sarkin fadan gwandu kenan alhaji muhammad aminu ahmad sarkin fada allah ya saka da alhairi da jin jawabi ne tsohon izalar nan ta motsa kun san munan birnin kabi suna asabi ƙunar awwalu allah ya saka da alheri kuma allah ya gawarta ma magabata yanzu kuma sai masu jawabin mu za mu wara jawabin manyan baki akwai a chef dr nasiru abubakar kibo wanda yake tech cabinet office a shehu takaddam E, ai takaitawa za a yi wata hoya dan shaha a ba abin da ku أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته farko ina godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ƙudurarsa ce da dasa ya nuna mana wannan rana cikin farin ciki na wannan juma'a 28 ga watan ramadan Abin da zan ce na farko ina godiya ga wannan kwamiti kasancewa na ɗan ƙarami ɗan kurkutunsu aka zaƙulo ne aka ce wai zan zan babban baƙo to wannan al'amarin bayi na na ba a waɗanda suka fi ni cancanta to da niga kuma tsarin sai niga ka ce ni ne na farko da zan yi magana da a ce an sa waɗannan mu uku da zamu yi da a ce an sa malan sani aka sabe na sai dai ce sadakallahu azin sai in zamani na amma yanzu idan ni kabu kabu na ne tun tabe sai ku zo ku gyara yawa musulmi mu yi wa Allah godiya mu ce alhamdulillah mu gode wa Allah kuma da yema musulmai babu shakka wannan wata wata ce mai albarka ni a nawa mahangi a ƙaramin ilimi na ban ga watan da mutum zai gani ayoyin Allah suna tafiya ba irin wannan wata don duk abin da za ka gani daga ɗaya ga wata zuwa ƙarshe wallahi al'amarin Allah ɗai na watan gani za ka gane Allah shi ne Allah abin yana da ban tsoro da yawa an shirya a ga wannan wata busu gani ba Allah ya anshi rayuwarsu wasu mun fara da su ba kai goma ba Allah ya anshi rayuwarsu wasu an wuce goma an shiga goma na biyu ba a kai ƙarshe ba kuma Allah ya anshi rayuwarsu wasu suna nan goma na biyu an shiga gangara da shehi damu da ya gabatar da karatu da alaramma da manyan baƙi da mu amma jirai da duk wanda aka zo na wallahi ba wanda adda ya ƙini babu shi za a yi sallah da shi la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan al'amarin yana da ban tsoro Rayuwar ma in ce gaba ɗaya yana da ba mu tsoro wajibi ne mu tashi mu riƙe Allah mu nemi tsarin Allah mu yi don Allah kuma mu bari don Allah abu na ƙarshe za ka ga musa himma a wannan wata amma abin da nake ciwo da ɓacin rai da an ce an gama azumi sai ka ga garin ya koma kamar ba ƙasar musulunci ba sannan malamai sun yi ƙoƙari suna ta zuba karatu malami na guda kuma yayana baiti ya ce malam wallahi malam ka zuba karatu ni na ga kana ta zuba karatu ta zan ce wai wa a ce ya dauko littafin shehu ya dauko na abdullahi gwando ya rera waka a can ya tallabo can kuma duk an azama ido shine aka ta saurari wallahi malan ba iya biya Allah shi zai biya ka Allah ya shige maka gaba ka Allah shi barka da dabaranka Allah kuma shi mu baki daya kuma Allah sa wannan abin da muka yi shi don Allah kura kurakurai Allah shi gafarta mana na gode kwarai da gaske da aka hitar da ni aka ce in zo ga babban bako kuma in yi jawabi a manyan mutane kuma cikin ɗaliban ilimi da malluma da sauransu idan na yi kuskure Allah a yafe mini wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. a sheik dr nasiru kigo farmsec cabinet office allah ya saka da alheri dama hakimi ne in ka bashi minti biyu sai jawabin da ana iya yin kasar allah ya saka maka da alheri yanzu kuma mai jawabin mu na gaba shine honorable muhammad garba bena member house of assembly namu nan na jihar kebbi kuma shugaban kwamitin zakka kwamitin marayu allah ya saka da alheri akar makalla أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي جماعة السلام عليكم jama'a mu da ke nan wurin gabaki daya tun daga malam da maimayan bakin mu ba sai na ambaci suna ba ina ƙara muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a jawaban da suka gabata lallai dukkan bai abin da kamata a waɗi na nuna godiya da yabo ga kokarin da su malam suka gabatar da shi da alaran mai makulli biyu a muna roƙon Allah ya karba kuma ya saka musu da alheri a zan takaita jawabi na zuwa ga ainihin kwamitin nan na ainihin marayu da yake lokaci ya tafi kuma har yanzu akwai sauran masu jawabi kafin akai ga kan shi kanshi na farko ina fara mika godiya madadin kwamitin da dukkan wa'anda suka amfana da al'amarin da aka yi cikin wannan kwamiti zuwa ga waɗannan mutane na farko mai ɗakin mai girma gwamna hajiya nasare wadda ta ba kwamitin naira miliyan ɗaya da alhaji faruku musa ina bude ya ba da dubu ɗari biyar da ciyaman na yaya na birnin kabin lokacin gaman da ya ba da dubu ɗari alhaji sani dodo da iyalin shida suka ba ɗari da saba'in da biyar da kuma iyalan margayi alhaji bala sakabar suka ba dubu ɗari biyu da hamsin da injiniya garba malam wasagu da ya ba da dubu ɗari da kwamishinan mu na harkar addini malam sani shi ma da ya da dubu ɗari da kuma alhaji mai nasarar katanga da ya da naira dubu ɗari biyar bayan su wannan akwai kuma kwamishinan kuɗi wanda alhaji muhammadu cika alhaji abakar cika mene ake ce mishi na ƙaura garkuwan ƙaura shi ma ya ba da turame hamsin to da sauran jama'a da suka bayar kamar su ina da suka ba da buhuwa da yadi na wajen mutum hamsin da sauran jama'a da suka baya waɗanda lokaci bai bani dama in ambata ba muna roƙon Allah ya saka musu da alheri kuma ya biya su da gidan aljanna ai eh, to babu komi ai in tubudu fali in immahi wa in hu ha tutu hal fuqara wa huwa khairun lakum ah, abinda nake so in faɗi dangane da ah, wannan shine a bana Allah ya kaddari mun samu gudunmuwa ta kuɗi hannun jama'a wayan da aka ambata da wanda ba ambata ba naira miliyan hudu da dubu dari biyu da tamanin da shida da naira dari biyu da arba'in da uku to an raba waɗannan kaya da muka mika ma kwamitin da ainihin na birnin kabilu ha gama wanda ke gudanar da wannan rabo da yake ya kamata a ɗaya lokaci kaɗan game da rabon na birnin kabi local ne wani ya ce wannan kwamiti na jiha ne ga baki ɗaya to marayun birnin kabilu duka gama ake magana duka inda maraya yake can akwai kwamiti can don Allah ya haƙuri a basu can wurin wanga na birnin kabilu duka gama ne yara mata wayanda suka samu cikin wannan tallafi sun mace 587 yara maza 507 an ba su kayayyaki daban-daban kuma an hada musu da kuɗi naira 530 sa'annan gidan marigaya gida 41 an ba su kuɗi naira dubu ɗari uku da hamsin sa'annan masu rauni mutum ɗari biyu da tara an ba su naira miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da ishirin sa'annan an ƙara sayan atamfa dila biyu a kan naira miliyan ɗaya da ɗari biyar da ashirin wanda aka haɗa su ne aka haɗa da ainihin ya kayan yara ɗari sai ɗari wanda gidan marjayi alhaji hayya makiyar suka bayar aka haɗa su da waɗannan kaya da wasu kaya da muka samu aka ba da ga rassa goma sha shida na ainihin birnin kabin lokacin gamman domin rassa goma sha shida ke akwai na nan birnin kabin lokacin gamman to a takaice wannan shine abin da aka yi a za ku ji cewa uku da ɗari shida su ne aka ba kwamitin rabo maimakon a ba su hudu da wani abu to an rage naira dubu ɗari biyar yanzu kuma sanadiyar wasu sun sa kuɗi ga jiya tsakanin jiya da yau wasu sun sa dubu ɗari da goma ba san kosuwa ne ba Allah saka musu alheri kuɗin sun koma ɗari shida da tamanin da shida don haka ɗari shida an keɓe su ne don taimaka ma harka ilimin wayanda suka bai yaran da ba su iya ɗaukar nayin kansu kwamitin nan zai zakulo su a nan birnin kamar lokacin a tallafa musu da wannan dubu ɗari shida dubu tamanin da shidda su ko za a basu cikin account in Allah ya kadari ne zan karin jawabin nan sai in faɗi da hakwana kuma da inda za a tashi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh honorable Muhammad Garba Bene kenan shugaban kwamitin marayu na wannan kungiya mai albarka Allah ya saka da alheri to yanzu sai mai jawabin mu na gaba a sheik a sani aliyu zuru kwamishina namu na harkokin addini na jihar kebi ga yanan shi ma zai gabatar da jawabinsa أعوذ mina shaitanin rajim. bismillahir rahmanir rahim. Wasalatu wasalamu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bisa ga dalili na ƙarancin lokaci zan taƙaitar da jawabi amma musamman zan isar da godiya da jinjinawa ta musamman a madadin mai girma gonan wannan jiha tamu mai albarka gona mai albarka dr nasir idris orangondu zuwa ga malaminmu mai albarka shugaban majalisar malamai ta wannan jiha ta kungiyar izala kuma shugaban majalisa ta haɗaɗa ƙungiya ta malamai na wannan jiha tamu mai albarka jihar kebbi a sheikh abdurrahman isa jega bisa ga wannan aiki da ya gabatar tsawon wannan lokaci da kuma dama ya saba gabatarwa kowane bakwai tafsiri na alkur'ani kamar yadda muka sani abu ne wanda babu bakwai inda ya lahiya ake da malam bai shigowa wannan masallaci ya gabatar da shi sannan kuma aka zo waɗanga kwanaki na ramadana gaba ɗayan shi sai rashin da muka yi wanda muna fatar Allah subhanahu wata'ala ya gafarta ma malam dalili kuma na zuwan su jos wurin ta'aziyya Allah subhanahu wata'ala ya sa a cikin mizanin lada shi kuma da sauran ƴan uwanmu da malamanmu da suka shiga sahu na gaba aka yi ta wannan aiki tare da su kuma Allah ya ɗauki rayukansu muna fatar Allah ya masu rahama gaba ɗaya Allah ya gafarta masu musamman malami na shugaba na dr usman da mana wanda kullum aka zo tasiri shi ke ruhewa da addu'a yanzu allah ya kaddari sai dai ana a ci gaba da yi ba tare da su ba wanda kamar kuma yadda honorable garba bena ya ce ba abun mamaki ba ne shekara ta gaba ya zamana da ni da ke magana da shi da ya magana da wasu daga cikinmu a cima mai yiwuwa lokaci ya yi fatanmu shi ne Allah subhanahu wata'ala ya karfafi mu cikin wannan aiki ya kuma ba mu ikon dorewa da a madadin mai girma gona kamar yadda na ce mai girma gona ya ji daɗi kwarai bisa ga wannan aiki da aka yi ta yi saboda tafsiri da karatun alkur'ani yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke zaune da ƙasa lahiya yana daga cikin abubuwan da ke kawo sauƙi ga al'umma yana daga cikin abin da ke farfadar da al'umma daga baccin da take yi kuma Allah cikin ikon shi ya kaddari wannan ɗawainiya da aka yi ga Allah ya kaddari an fara lahiya an kawo yau da za a ruge lahiya muna fatar malam Allah ya muku kyakkyawan sakamako Allah ya fi mu yabawa Allah ya sa wannan ya zama sanadi ya tsira gare ku manyan bakinmu da suka halarto yau da kuma waɗanda suka yi ta halarta tun farkon karatu har zuwa yanzu muna fatar Allah ya muku kyakkyawan sakamako waɗanda suka ba da gudunmuwa daban-daban domin kwamitin tafsiri ko domin kwamitin marayu da sauransu muna fatar Allah ya muku kyakkyawan sakamako kafin in ruhi zan ɗan gyara kaɗan ga wata salon lafiya ta harshe da na ji malami na kuma abokina malam buhari ya yi na batun kudin da an ka kashe wurin ɗawainiya ɗawainiya ta tafsiri ake nuhi ba ɗawainiya ta malam ba ba ta ɗawainiya ta alarama ba ɗawainiya cikin ayyuka na addini da ya shahi tafsiri muna fatar allah ya saka muku da alhairi sannan kuma gaba ɗayanmu da muka halarto waɗannan wurare muka halarto masallaci domin sauraron tafsir ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi muna kyakkyawan sakamako Allah ya sa karantarwar da malam ya yi muna ta zamo dalili na gyara ga ɗabi'unmu da halayenmu Allah ya sa darussan da malam ya karanta muna mu zamo masu amfani da gaban wurin aiki da su Allah ya ba mu ikon gyarawa ya kuma ba mu ikon himmantuwa wurin zamowa cikin masu biya ga suna annabin rahama sallallahu alaihi wasallam mai girma gona muna fatar Allah ya dawo da shi lahiya daga tafiyar da ya yi ƙoƙarin da yake yi ga malamai limamai addini gaba ɗaya muna fatar Allah ya mai kyakkyawan sakamako bayan ma'aikata da board-board da sauransu sauran abubuwa ba lissahuwa suke yi ba illa dai kawai fatanmu shi ne allah ya ƙara kuma ya ci gaba da dafa mai da kama hannunsa hannunsa yana azashi bisa ga abin da zai zama mai amfani ga al'umma gaba dai allah ya ƙara mai jagora ya ƙara mai kariya ya kuma ba shi ƙara mai nasara cikin wannan nauyi da ya aza mai wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu Hu, al-sheikh alhaji sani aliyu zuru kwamishina na harkokin addini na jiha Allah ya saka maka da alheri to yanzu za mu miƙa makirfon ga uban tahiya uban gayya a sheik abdurrahman isa jega shugaban majalisar malamai namu na jihar kebbi mufti namu na sokoto kebbi ɗan majalisar koli na zartawa na wannan ƙungiya ta ƙasa baki ɗaya shugaban haɗaɗɗen majalisar malamai domin malam ya yi jawabin ruhe wannan tafsiri jama'a ku ce allahu akbar allahu akbar malam allah ya baka sa'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين آه، فرقو منا وعلى مدوكين سلكي بوديا wanda يقول منا فرقوا وطن رمضان وما kuma منا يوم باب yau tsawon wannan wata kamar da an ka ambata mun yi musharaka da ku cikin waɗannan kwanuka na karatun wannan littafi na tafsiri matsayin hikaya abinda muke roƙo ga ubangiji abinda muka yi daidai Allah shi ba mu lada abinda muka samu kuskure Allah shi ya muna babu shakka ina tuna abokanan aikinmu da muke haduwa nan ana aikin ga da su yau ga mu wasu su ba su nan irin su malam umar faruk abubakar irin su dr usman abubakar da mana irin su darakta umar ya umar irin su shugaba shu'aibu esfa zuwa. waɗanda bayan Allah duka tare da su aka aikin nan amma yau sun Allah shi yahe musu Allah sa sun huta wannan yana nuna kowa daga cikinmu ya san da sun kata can yayi kowa daga cikinmu shi cewa aiki don Allah a kai ne bayan haka matsayin wannan yanki namu na tsoho sokoto sokoto ke zamfara hadda naija ba a mamakin a samu al'amari na alkhairi an yi abinda abin mamaki a ganye sharri to hasken wuta ya inda ba ya da ba muna addu'a ga magabatanmu Sheikh Usman bin Fodoyi Sheikhana Abdullahi bin Fodoyi Sarki Musulmi Muhammadu Bello Malam Abdulsalami na Gimbana Malam Buhari dan Shehu da Malam Buhari dan Abdulsalami da su Malam Tafa na Silami manya-manyan makarantar Malam Abdullahi muna roƙon Allah shi musu rahama bayan haka muna addu'a ta alkhairi ga shi mai girma mai martaba sarkin gwandu wanda ya zo muna wannan wakili dan uwa namu abokin aiki mu abokin mu muna fatar Allah shi ba sarki lahiya muna roƙon Allah A gowar da sarakunan mu gaba ɗaya kamar irin shi mai martaba sarkin kamar argungu mai martaba sarkin yawuri mai martaba sarkin zuru da manya-manyan sarakunan mu waɗanda a ƙasa gare su waɗanda kuma suna wa addini hidima irin mai martaba irin mai girma sarkin kamar jega ina roƙon Allah shi mu jagora babu shakka ina addu'a ga mai girma gwamnan jihar kebbi Allah shi ba shi nasara ga ayyukan ma gaba. Allah shi ba shi ikon waiwaiwa ga talakawa ya ba su gudunmuwa kamar yadda yake mutum ne wanda yana yi muna roƙon Allah shi taimaki jagororinmu na wannan jiha gaba ɗaya manyan mutanenmu da an ka sani Allah shi musu gudunmuwa babu shakka jama'a fara tafsirin nan da zakuwa yau a ruhi wa'azi na babba yana yi muku kwatancin tashin alkiyama yanzu ɗan adam ɗin da a cikin masallacin ga sai dai wanda ya gani shi faɗi amma yanzu gobe war haka dawo nan ya kamata mu astu wannan huwa azina shekana abdullahi bin fodo abinda yake ce muna cikin littafi ne in ka ga abu mai kyau to don ka tuna da ni'ima aljanna ka neme ta in ka ga abu mara kyau don ka tuna da munkarin da wani kiri in ka ji azaba ga jikinka don ka tuna da azaba wuta in ka je ba ka jikin gadanka suna ni'ima aljanna saboda haka dukkanin wanda mun kai musaraka da su wurin wannan karatu da wanda ya saurara nan da wanda ya saurara ta kafafen da aka watsa kowane ina ba da hamzari duk wanda ya ji wani abu ya shafai to ba shi nika rihi ba abin nan da ni karanta ni kalli ko ni ban iya hita ciki duk wanda ya samu kai ne cikin cewa abin da aka faɗi yana alkhairi to ba da shi nake ba dacewa na ta yi da shi ta faɗa mai ni kai na ina ya fada a ciki ina roƙon Allah ya rata mu da sawaba yadda Allah ya gwada mana bana muka yi wannan aiki Allah shi gwada muna bada lahiya Allah sa muna cikin waɗanda za su raka mu kai mu ƙara ayyuka na addini mu ƙara ayyuka na ibada alƙawalin da Allah shi na yanta bayansa daga wuta ko kowace rana ta Ramadan Allah ya sa muna ciki waɗanda za a gami a yanta daren ƙarshe Allah sa ku muna ciki sannan ina muwa kaina da ku wasiya cewa duk abin da aka karanta Al-Qur'ani ba to wa'azi na ba don aziya a yi mamaki ɗaya ba Allah ya taimake mu ya ba mu nasara sannan ina kira ga gwamnati ta ƙasa don Allah a mai da hankali ga hoton jama'a na abubuwa da kafa kamar yanzu na ji an ce masu kuɗi a banki zuwa da mutum kasan kuɗi ba ya samun komi sai dai dubu ɗari in dai haka nan magana hmm? to da Allah a duba a jihar saboda al'umma daban-daban suke don Allah a tausaya ina jinjina mu mai girma gwamna ga abin da aka zo aka faɗa mini na wani aiki da aka yi a nan fana game da lafurawa da suka zo suna su matsa mutane aka sa jami'an tsaro suka tafi sai suka jaye bayan sun daga suka koma dawa suka matsa mutane da girma baunin ce ma jami'an tsaro lallai sai zauna wurin nan aka ce su takwas na amma sun gama da hudu hudu kuma sun gudano kuma an sanar da su kuma sun ce kuma sun gama da waɗannan hudu takwas yanzu suka ce su Allah saka da alkhairi in ana haka to talaka zai zauna shi noman gona ne lahiya lau wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Abdurrahman Isa je kenan Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya maimaita muna yanzu alaramma alhafiz naziru sai ka ruhe mana da addu'a kuma akwai bayan allah da sun ka turo suna barin addu'a Allah a sa da su ciki sallu ala alladhi al-karim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim a fil na innaka hamidum majid ya allah muna roƙonka duk wanda ya halatto wannan wuri da wanda ma bai halatto ba wanda yake saurari a kafafen yada labarai muna da bukatoci daban-daban ya Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi rabbana alayka tawakkalna wa ilayka nabna wa ilayka al-masir la yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين